ya kafurta ko kafiri ne gane duk wanda ya yadda ku ji da kyau duk duk wanda ya yadda da wannan ƙudurin na salatul fatihi cikin tijjaniya kafiri ne eh, duk wanda ya yadda da wannan ƙudurin na salatul fatihi cikin tijjaniya kafiri ne lura da mafi yawan waɗanda suke cikin wannan ɗariƙar mabiya ne waɗanda kuma ake kallon suna da ido a cikin tajahilai ne su kuma masu karatun ba sa yadda su kusanci irin waɗannan masa'il ɗin in suka zo suna magana kai ba ka ce 'yan ɗariƙa ba ne saboda sun san basu da ilimin da rasu su wannan ɓata na cikin ɗariƙa su kare shi da ilimi wa irin su prof ibrahim makari irin su Sheikh Sale da kuma sauransu in kaga mutum ya ɗauko yana bayani to tantirin jahili ne kuma ba inda zai kai har ballantana ya iya kare wannan batan to lura da jahilai da suka yawa kuma irin wannan gaba suke rikewa su ce muna kafirta musulmai to ya kamata in yi tafsili ya kamata na ƙara bayani akan sunan topic ɗin na ce duk wanda ya yarda da wannan ƙudurin na salatul fatih cikin tijjaniya kafiri ne ni ban kafirta kowa ba ban kafirta kowa ba saboda akwai dawabitu takfir ba ka kafirta wani mu'ayyani sai da shirut sai an samu ta haƙuƙu shirut sai an samu intifa'ul mawani' duk abin da za su koru su hana a ce masa kafiri duk sai sun koru babu su duk wata gaba ta shubaha ko jayilci wacce za ta hana ka ce masa kafiri sai ta koru babu ita shine intifa'ul mawane duk abin da zai hana a ce masa kafiri sai ya koru ba komai ƙila babu jahilci sa'annan kuma babu ta'awili da dai sauransu sannan ba tilasta masa aka yi ba sai an samu ta shirut kuma sai sharuɗa sun cika ya gane ya fahimta sannan ya ce yana kai an masa iƙamatul hujja sa'annan kuma ba tilasta shi aka yi ba ikhtiyari ne nasa ya zaɓa bayan ya san kafircin ne da kuma sauransu dai haka to shi yasa yana da kyau ku sani cewa mu ba ma kafirta mutum mu'ayyani sai da sharuɗa wannan zan ɗan karanto muku kaɗan daga cikin littafin na aƙidanmu saboda jahilai su ringa ganewa kaga wannan littafin sunansa al-mu'taqadu sahihu al-wajibu ala kulli muslim i'tiqaduhu Wannan in ka duba cikin shafi na 45 ga abin da malamin ke cewa malam yace wa takfiru haqqun lillahi yace kafirtawa haƙƙi ne na Allah yace fala yukaffaru ahadun ba a kafirta wani mutum ɗaya illa man kaffara wallahu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam face wanda Allah ya kafirta shi Allah da manzansa suka kafirta shi yace au a ajma'al muslimuna ala takfirihi ko kuma musulmai suka yi ijma'i akan kafirta shi sai ya ce faman kaffara ahadan duk wanda ya kafirta wani mutum ɗaya bi ghairil kufrin lazi qama burhanul jaliyu alaihi ba tare da kafircin da dalili karara wujja karara ta tsayo a kansa ba ya kafirta shi wannan dalilin ko wannan wujjar min nassul kitabil aziz na daga nassin alƙur'ani mabuwayi yace awul sunnati sahiha ko kuma sunna ingatacciya yace awul ijima'i ko kuma ijima'i. duk wanda ya haka ba tare da waɗannan dalilan ba fa huwa mustahiqun li taghlizil uqubati wat ta'ziri to shi mai shi wanda ya hakan ya cancanci a yi masa uquba ya cancanci a yi masa ta'zir shine abin da ba a haddade masa haddi ba malam yace id marrama mu'minan bi kufrin fahuwa ka qatlihi yace saboda duk wanda ya jifi wani mumini da kafirci kamar ya kashe shi ne yace wannan hadisi rawahu al an sabit bin dhahhak an annabi sallallahu alaihi wa to gasha nan ku saurara ku ji da kyau bayan ya kawo ya faɗi hukunci na wanda ya kafirta wani mutum sananne ba tare da wani dalili ƙarra wanda ya tsayu ba na nassin alkur'ani ko kuma sunnan manzan Allah ko ijma'i to za a kausasa masa ukuba za a yi masa ta'aziri shine ma la hadda lahu wannan kuma yana hannun wannan yana alkali shi zai gani in ya ga dama ya masa bulala ɗari in ya ga dama ya masa kaza ya kulle shi shekara ɗaya in ya ga dama ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza to sai malam da ya kasa ya ce wal kufuru ya ƙa'u ya ce kafirci yana afkuwa ku ji da kyau ya ce wal kufuru ya ƙa'u kafirci yana afkuwa bi ƙaulin kufuri da faɗi na kafirci za ka zama kafiri in ka faɗi magana kafirci laisa fi khilafun mu'tabarun wanda wannan magana babu saɓani abin lura cikinsa wato ko da akwai saɓanin to ba saɓanin da ake lura da shi ba ne to idan ka faɗi wannan magana to kafirci zai afku sai ce waka za bi fi'ilin hakan nan kafirci yana afkuwa da aiki in ka aikata aikin kafirci sai ka zama kafiri ya ce waka za bi itiƙadin wanda shine mahallu shahid shine muke karatu a kai ya ce waka za hakan nan kafirci yakan afku bi itiƙadin da ƙuduri ka ƙudurce wani abu a zuciyarka wanda ƙudurce wannan abin kafirci ne sai ka zama kafiri kaga abubuwa guda uku ya ce wa laisa min sharuɗil kufri hilalu ya ce ba shi daga sharaɗi na kafirci a ce sai mutum ya halatta wannan bayan malam ya gama gaya mana kafirci yana afkuwa da magana ta kafirci kafirci yana afkuwa da aiki na kafirci kafirci yana afkuwa da ƙudiri na kafirci in ka faɗi kalma ta kafirci sai ka zama kafiri in ka aikata aiki na kafirci sai ka zama kafiri in ka ƙudurce wani abun ƙudurcewa na kafirci sai ka zama kafiri sai malam ya ƙara faɗaɗa mana ya ce wa farkun baina takfir al'ami wa takfir shakhsil muayyani ya ce akwai bambanci tsakanin kafirtawa mai gamewa kamar topic ɗin nan namu shine duk wanda ya ƙudurce wannan aƙidar akan salatul fati kafiri ne wannan shine takfirul am wato duk wanda ya kaza kaza ne shine malam yace wa farqun baina takfirul ammi yace akwai bambanci tsakanin kafirtawa gamamme wa takfiri shakhsil muayyani da kuma kafirta wani mutum sananne a kama sunansa a cewa na kai kafiri ne akwai bambanci sai ce fa takfiri al'amu ya ce kafirci gamamme ka ce duk wanda ya kaza kafiri ne duk wanda ya aikata kaza kafiri ne duk wanda ya faɗi kaza kafiri ne duk wanda ya ƙudurce kaza kafiri ne to wannan kalwa'idil ami kamar alkawari ne na narko na azaba duk wanda ya kaza Allah zai masa azaba sai dai kuma ba lazimi ba ne ba tilas ba ne ta yi wani uzurin wani hanzarin ya sa a ƙi masa azabar amma dai dole ka faɗa haka ka ce duk wanda ya kaza zai sha azabar Allah an gane sai ya ce to takfiri am kamar wa'idi ne am sai ce yajibul qawlu bi itlaqihi wa umumihi yace dola dole ne tilas ne a sake shi dole a ammame shi a gamar da shi dole ka yi itilaƙinsa dole ne ka ce duk wanda ya kaza kafiri ne duk wanda ya faɗi kaza kafiri ne duk wanda ya aikata kaza kafiri ne duk wanda ya ƙudurce kaza kafiri ne ya ce dole ne a yi wannan sai ce ka ƙaulil a'immati ya ce kamar faɗin jagorori man qala alqur'anu makhluqun fa huwa kafirun duk wanda yace Alƙur'ani abin halitta ne kafiri ne kaga haka Ƙila kuma ka iya samun wani wanda ya faɗi ba a ce masa kafiri ba saboda laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'a al kufru alayhi sannan yace waka qaul ibn khuzaima rahimahullahu kamar faɗin ibn Khuzaima Allah ya masa ra'ama yace man lam yuqirra bi anna Allah ala arshihi qad istawa fawqa sab'i samawati fa huwa kafirun halalud dami wa kana maluhu fai'an yace duk wanda bai tabbatar cewa Allah ya daidaita a saman sammai guda bakwai ba yace wannan kafiri ne jininsa ya halatta sannan kuma dukiyarsa ta zamanto fai'u kaga wannan itlaqi ne kaga wannan ta'amimi ne ba a kafirta kowa ba an ce duk wanda ya kaza kafiri ne sai malam ya kare mana bayani malam ya ce wa takfiru shakhsil muayyani kafirta mutum sananne a ce kai alkanawi kafiri ne kai wani kafiri ne ya ce labudda fihi min tawaffur shuruti dole a cikinsa sharuɗa su cika dole ne sharuɗa su cika a cikinsa wantifa'il mawani'i da kuma koruwa duk abin da za su hana a cewa wani kafiri sai sun koru babu su kuma sharuɗa sun cika sai ce falayar zamu mina takfirin mutlaƙi al'ami takfiru shaksil mu'ayyan yace ba dole ba ne don an yi takfiri mutlaƙi dan an yi takfiri am ba dole ba ne wannan ya lazumta kuma kafirta wani mutum sananne wato dan an ce duk wanda ya kaza kafiri ne ba dole ba ne kuma wani ya aikata wannan abin ya zamanto kafiri sai ce hatta ta tawaffara fi shuruɗu takfiri har sai sharuɗan kafirtawa sun cika game da shi wannan mutumin watan tafiya anhu mawani'uhu sannan abubuwan da su hana a ce masa kafiri sun koru kaga wato sai an samu tawaffur shurut sai an samu intifa'ul mawani'u e, sai an sami intifa'ul mawani'i dole sai abubuwa sun kori sharuɗa sun cika kaga da haka wannan shimfiɗa ce na yi kafin na je topic ɗin saboda yawancinsu jahilai ne ba sa fahimtar dalalatul alfaz shi ya mu ƙarya ne mutum ya zo ya ce muna kafirta musulmi eh muna kafirta kafirai eh ko muna kafirta wannan masu aikin kafirci eh amma mu ba ma kafirta musulmai shi ya sa na zo na sa wannan saboda wani kada ya zo ya ce ai mun yi kaza to wannan abu da zan karanto wanda shine topic ɗin. shine duk wanda ya ƙudurce wannan ƙuduri kan salatul fati cikin tijjaniya kafiri ne wannan to za ku ga menene wannan ƙudurin ku yi haƙuri da Allah zan yi shayarin ban yi a adaba ba to ya kamata mu duba mu ga menene wannan ƙudurin abin kuma da duk mai hankali ya kamata ya yi kenan ba ruwanka da abin da aka faɗi cewa an ce duk wanda ya kaza kafiri ne ai ba a ce maka kafiri ba ba a ce maka kafiri ba da haka mu kula sosai jahilai ne suke shiga abin eh, jahilai ne suke shiga abin suke rikitar da al'umma suke haɗa mu faɗa da jahilai eh, shi ya ga gashi nan amma kafin na je na yi alkawari wanda shi ne dalilin zuwa an gane shi ne dalilin da ya sa na zo daman na yi adabu kaɗai shine na yi alkawari zan zo na nuna wannan fejin saboda akwai wani jahili kwanaki ko mai ɓaro ta yake jahilina eh, jahilina kwanaki ya zo ya sa wani jahili a gefensa wai shi ma shehu ne na karanto musu abu cikin littafinsu addurratul kharida sharhi na aliyaqutatul farida juz'i na ɗaya shafi na 66 na karanto abu suka zo suka ringa ɗaga littafin gashi suka ringa juya shi suka rikitar da jahilai suka ce karya ne babu abu kuma na rantse da zatin Allah akwai abu shi yasa ni wa'annan mutane na rasa kansu su ga su jahilai ba su san littattafansu ba mun fi su karanta littattafan nasu mun kuma fi su sanin littattafan nasu shi yasa zaka ga jahili ya zo ya zauna yana yi wa ahli sunna raddi kamar irin su koza kamar irin su mara tarbiyya za ka ga sun sun zauna suna yi wa ahli sunna raddi suna ƙoƙarin kafirta ahli sunna amma hakan sai ya bayu su kafirta shigunansu daga an zo an wannan an tattare an ritsa su abu kaza kafirci ne sai su ce eh sai a ce to sheyin ya faɗi saboda su ɗin jahilai ne a ɗariƙance to ya zo ya ringa juya littafin ya zo ya ringa juya littafin ya ce babu baitin ya ce ba wajen gashi addurratul kharida ne wannan sharhi na utatul farida to don haka kafin na je zuwa ga topic dina zan haska kamar yadda ne alkawari eh, zan haska ga littafin kamar yadda ne alkawari zan haska ga littafin afwan <coughs> zan haska ga littafin addurratul kharida sharhi na aliya utatul farida ga littafin nan kun gan shi ga littafin kun ga addurratul kharida kaga ga shi addurratul kharida kun gan shi juz'i na nawa juz'i na ɗaya ga shi aljuz'ul awwal an gane darul fikir kaga to tsaya ku gani wannan littafin zan haska fejin kuma

to tsaya ku gani a cikin fejin kun ga a cikin fejin kun ga baitin to ga baitin anan amma da yake da kiki ne yace babu wajen ya ta daga littafin kuma ga baitin idza masaka zamanu yawman bidaimihi fanadi ayati janiya wahidal asri أغسني فقد ضاق الزمان bil bil fi mu'dami al amri. wa yakshifu kullal karbi anka bi himmatin alat a aflaki samawati wal badari wa ya'tika bil khairati min kulli janibin wa yadfa'u anka al karba fil barri wal bahri ga pejin ga kuma baitin da yake da kiki ne yace babu ya zo da wani jahili suka ta daga littafin gashi kuma shafin shafi na 66 kuma cikin littafin addurratul kharida sharhi na aliya'utatul ga gashi ga kuma fejin gashi 66 tsaya kuma ku ji baitin shine idza masaka zamanu yawman bidaimihi idan zamani ya shafe ka wata rana da kuncinsa fanadi sai kai kira Allah za zaka kirawo a'a ya tijjani ka ce ya shehu tijjani ya wahidan asri ya makaɗaicin zamani ya ɗaya ɗayan zamani mai shehu tijjani zai ma ka ce a gisini a gazan min taimakanni faƙad zaƙar zamanu bi ahlihi haƙiƙa zamani ya ƙuntata da ma'abocinsa yaya shehu tijjani zai ma ko bu zai ma ba sai aka ce fa ya ati kabil alfafi fi amri sai ya zo maka da tausasawa cikin babban al'amari ma ba nan zai tsaya ba wa yakshifu kullal karbi an ka bi himmatin wa kuma ya yaye shi shehu tijjani kullal karbi dukkanin wani bakin ciki an ka gabarinka bihin matin kaga da yimma ne da Allah kudin uri mun samu matsalar network ne mun samu matsalar network ne gashi zan ci gaba da nuna muku gashi ku yi haƙuri da Allah mun samu matsalar network ne gashi littafin kunga ga kharida sharhi na aliyaqutatul farida gashi ga littafin addurratul kharida sharhi na alyaqutatul farida kaga aljuz'ul awwal juz'i na farko kenan darul fikir kaga to mu koma wancan jahilin yace ai babu wannan baiti wannan bashi ne da zan biya na ce zan zo na haska gashi kunga kunga juz'in kunga littafin addurratul kharida juz'i na ɗaya ko to mu buɗo gashi shafi na 66 gashi kaga shafi na sittin da nawa da shida shafi na sittin da shida to ga baitin kun ga shafi na sittin da shida gashi sittin da shida yawa ga kuma baitin a cikin shafin gashi idza masaka zamanu yawman bidaimihi fanadi ayati janiya wahid al-asri aghsini faqad dhaqa zamanu bi ahlihi fayatika bil altafi fi mu'dami al-amri wa yakshifu kullal karbi anka bi himmatin alat fawqa aflaki samawati wal badari wa ya'tika bil khairati min kulli janibin wa yadfa'u anka al karba fil bardi wal bahri gashi ga farkon baitin idza masaka zamanu idan zamani ya shafe ka yau yauman wata rana bidaimihi da matsassa kaji matsa fana da kai shela kai kira kace aya tijjani kace ce ya shehu tijjani ya wahidal asiri ya ɗaya ɗayan zamani a gisini a ga zamani tallafa mini taimakanni faƙadu zaƙar zamanu bi alihi haƙiƙa zamani ya ƙuntata da ma'abucinsa atika bil altafi fi mu'udamil amri zai zo maka da tausasawa shi shehu tijjani cikin babban al'amari ba nan zai tsaya ba wa yakshifu zai kuma yaye kullal karbi dukkanin wani bakin ciki ya anka gabarin ka bi himmatin da yimma wannan shine in suka zo gabatarwa suke cewa ya himmata shehi ihidri lana bi hadal mahadari ya yimma shehu ki halatto mana a wannan waje shine cikin jawahirin rasail shehu ibrahim ke cewa washabu himmata shehi fi zalika kulliha ya hasulul muradu wa huwa ma'akum aisu akhatartumuhu biqulubikum wa dhalika sirrun kabirun yace was'abu himmata shekhi ku lazumci yimma shehu tijjani cikin hakan dukkaninsa sai abin da ake nema ya samu sai yace wa huwa ma'akum shehun yana tare da ku shehu tijjani aisu akhatartumuhu biqulubikum duk inda kuka ɗarsa shi a zuciyarku yana tare da ku shehu yace wa adha sirrun kabirun yace wannan ma sirri ne mai girma to wannan abu himmata shekhi da shehu ibrahim yake cewa to da wannan yimman ne shehu tijjani zai yayi ma dukkanin bakin ciki shine wa yakshifu kullal karbi an ka bi himmati zai yaye ma dukkanin bakin ciki da yimmarsa alat fauka aflaki samawati wal badari sannan kuma wa ya'ati ka zai zo maka shi shehu tijjani bil khairati da alkhairai min kulli janibin ta kowane bangare zai zo maka da alkhairai ba fa Allah ba fa sannan wa wa ankal karba zai ingije bakin ciki ga barinka fil barri cikin dandagar ya ƙasa wal ba'ari da cikin teku kaga gaba ɗaya wai wannan shine tawassuli wannan shine tawassuli ka shiga tsanani ka bar Allah ka ringa cewa ya tijjani ka ringa cewa shi tijjani a gisini faqad daqa zamanu bi ali ka bar Allah sannan kuma shi zai yaye ma dukkanin damuwa ba Allah ba sannan ya zo ma da alkhairai ta kowane ɓangare sannan ya ingije ma bakin ciki cikin teku da wajen teku nan ne wannan malamin yake cewa gwara mushirkan zamanin manzan Allah saboda su mushirkan zamanin manzan Allah sun yadda ba mai ingije bakin ciki fil bahari in ba Allah ba su kaga kenan sun yadda Allah ne haka Allah kuma ya bamu labari cikin suratul ankabut Allah ce fa iza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ddin falamma najahum ila al barri iza hum yushrikuna Allah ya ce fa iza rakibu fil fulki in suka hau cikin jirgin ruwa suka ji tsoron halaka da'u Allah sai su kirayi Allah sai su roki Allah mukhlisina lahu ddin suna masu tsarkake kira suna masu tsarkake roƙo gare shi Allah ya ce falamma jahun ilal barri yayin da Allah ya tseratar da su zuwa dandagar ya ƙasa izawun yi shirku ne sai kaga ga ne wa Allah shirka kaga sun yadda ikhlasi suke yi yayin tsanani yayin da zamani ya shafe su da wani damuwa ikhlasi suke Allah suke kira kaɗai amma nan gashi a ɗariƙar tijjaniya idza masaka zamani yawman bidaimihi su ca suka yi Fana da aya tijjani yanzu dan Allah ba dole a ce wa'yancan sun fi ka dama dama ba da kai da kake neman taimakon wani Allah a cikin tsanani a cikin baƙin ciki a yanayi guda biyu filbarri wal bahari da wanda kuma shi a cikin albaharu shi yake ikhlasi fa iza rakibu fil fulki da'aw Allah Allah ce mukhlisina lahu din wannan dai wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu din kafirai mushrikai na zamanin Manzan Allah in suka ji tsanani shi suke a wajen amma kai cewa aka yi fanadi a ya tijjani kai kira ka ce ya tijjani ya wa'idal asri ka kai masa koke ka ce a gisini a gazan min taimakan min ba fa Allah ba faqad zaqa zamanu bi ahlihi sannan wa yakshifu kullal karbi anka bi himmatin da yin masa zai yayi ma bakin ciki alat fawqa aflaki samawati wal badari yimmat tasa kenan wa ka bil khairati zai zo ma da alkhairai min kulli janibin ta kowane ɓangare? wa yadfa wa ankal karba fil barri wal ba'ari kuma amma mushrikai sun yadda fil Allah ne yake ingijewa a cikin albarru ne wannan a cikin albarru ne shi ne suke ganin cewa su ne wa Allah shirka shi ne falon ma na jahumi ilal barri izawumi yi shirikuna amma to shi shehu tijani wa wa an kalkar ba filbari wal ba'ari din duk shi yake yi ba Allah ba gashi cikin shafin 66 wancan jahili yace babu wajen babu baitin kuma ga baitin in dai ba makawo ba ko da kiki ta ya zaka ce babu ko mai baro ta kake kowa in banda kai da kiki ne gashi juzi'i na ɗaya gashi addurratul qarida ga baitin anan amma ya buɗo da shi da wani jahili suka zauna suka ringa cewa ba wajen kuma gashi gashi shafin kuma ga baitin wannan biyan bashi ne da na ce zan haska mu koma cikin karatunmu kuma gashi nan na biya bashi cikin karatun gashi dai a cikin addurratul kharida shi ma shine wannan karatun wanda zamu na yau gashi cikin addurratul kharida sharhi na aliyaqutatul farida gashi juz'i na biyu ne nan amma mai haɗa ne amma wannan abin da zan karanto cikin juz'i na hudu ne gashi in ka duba cikin shafi na ɗari biyu kun ga shafi na ɗari biyu da goma sha takwas ɗari biyu da goma sha takwas gashi da ya zo cikin wannan baitin zai yi wannan shirin akan salatul fati ne shine topic ɗin Ga shi da ya zo bayan ya faɗi wannan falala na salatul fati da kaza za a samu kaza sai ce sun maƙala radiyallahu anu sannan shi ya faɗi shewun radiyallahu anu ya ce wala ya hasulu hadal fadulil mazkuru wannan falala da aka ambata ba zai samu ba illa bi izinin minni sai dai da izini daga shehu tijjani mu hatan. baki da baki kai tsaye ga ka gashi face to face au bi wasitatin ko kuma da wasita an wani an wani an wani duk falalar da kake ji ana ambata akan salatul fati ba za ka samu ba sai da izini da haka in ka tsinci salatul fati a titi kake yi ba tare da muƙaddami ya baka ba to wannan falalar ba za ka samu ba ba inda za ka samu shine yake cewa wannan falalar da aka ambata kan salatul fati ai baya samuwa illa bi izinin minni mushafa'atan aw bi wasitati sai da izini daga gare ni ni shehu tijjani baki da baki ko kuma a'a ta hanyar wani an wani an wani har wanda yake da izini izini sahihi ya yi ma izini kan ka karɓi salatul fati ka karɓi ɗariƙa to shine za ka samu wannan falalan na salatul fati ba a nan aka tsaya ba yace ma'a sharuɗi li'tiqadi kaga ma'a sharuɗi tare da sharaɗin ƙudurcewa sai ka ƙudurce ai ai yace ai abin da ake nufi i'tiqadul musalli biha ala nabi sallallahu alaihi ƙudurin wanda zai yi salati da salatil fati ga annabi sallallahu sai ya ƙudurce annaha cewa ita ai alfarida ai salatul fati kenan cewa ita yace wahiya salatul fati lima ugulka ita ce salatul fati sai ya yadda fi sa'ifatin minan nuri ta zo ne cikin takarda ta haske al'azali an gane wato hasken na timfil azal na Allah kenan unzilat aka saukar da ita maktubatan a bar rubutawa bi aqlami qudratin ilahiyatin da alƙalima na ƙudurin Allah na ƙudurar Allah na ikon Allah walaisat min ta'alifi zaidin wala amurun. ba ta daga wallafawa zaidu ko kuma amuru shi da Allah ku je ce bal min kalamihi subhanahu ta’ala, sai ka ƙudurce dai bari dai ita daga zancen Allah take subhanahu ta’ala. wala duk wanda ya ƙudurce daga zancen Allah take kafiri ne wannan shine magana gaskiya kuma kai da za ka yi salati da ita bu za ka sami ladan ba sai ka yadda da haka sai ya ce gashi ma ya yi bayani ya zo gaba nan gashi ya zo gaba ya ce mallam ya duk wanda bai ƙudurce ba annaha cewa ita salatul fati min kalamin lahi daga zancen Allah take duk wanda bai kudurce wannan ba ya ce la ya sihu la yasihhu law sawabul mazkuru fiha to wannan ladan da aka ambata bai inganta gare shi ba ba zai samu ba ladan da aka ambata cikinta baya inganta gare shi shi ba zai samu wannan ladan ba yace ya'ani salatul fati yana nufin salatul fati sannan yace qala shaykhu radiyallahu anhu shehu tijjani yace wa akhbarani sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ya bashi labari wai annaha cewa ita lam takun min bakari ai bata kasance daga wallafa wa sayyidul bakari ba yace salatul fatih lima ughliqa walakin na wusirin shi sayyidul bakari tawajjaha ila Allah ya fuskanci Allah ne muddatan tawilatan lokaci mai tsayi an yamnahu salatan ala nabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi wani salati ga annabi fiha sawabu jami'is salawata a cikin wannan salatin akwai dukkanin ladaddaki na kowane salati wa sirru jami'i salawata akwai sirruka na dukkanin wani salati wa tsala talabuhu muddatan neman sayi tsayi zuwa wani lokaci summa ajaba Allahu da'awatahu sa'annan kuma Allah ya amsa addu'arsa fa'atawul malaku sai mala'ika ya zo masa bi'adayi salati da wannan salatin maktubatan abar rubutawa fi sa'ifatin minan nuri cikin takarda ta haske ya ƙara cewa wal mazkuru falalar da aka ambata ce fil ya farida ita ce salatul fati yake cewa la ya hasulu li zakiriha baya samuwa ga mai ambatanta la ya hasulu baya samuwa li zakiriha ga mai ambatanta illa bi ne sai dai da sharuɗa guda biyu al'awwalu sharaɗi na farko da za ka samu wannan ladan al'izinu shi ne izini sai an ma izini in kai katsince ta a titi kake baka da lada wasani na biyu ya ataƙidu zakiru shi wanda yake wannan zikiri da salatul fati sai ya ƙudurce kaga ka ƙudurce anna yi salata cewa wannan salatin sai ka ƙudurce ka yadda cewa min kalamin layi daga zancen Allah take kal a ahadisul qudsiyati kamar hadisul kudisi take ita ma walaysat min ta'alifi muallifin ba ta daga cikin wallafawar mai wallafawa wato sai ka yadda daga zancen Allah take ka kudirce aka to duk wanda ya kudirce wannan wallahi ya kafirta summa qala sannan yace qala sayyiduna shugaban mu yace radiyallahu anhu yace laysa li ahadin ala wajhil ardi babu wani wanda ke ban ƙasa da yake da iko an ya azana fiha ya yi izini cikin ayi salatul fati gairu na umba waninmu ba kowa ba shi da izini Auman man dakhala min ashabina fi tariqatina wassalamu ce ko kuma wanda ya shiga cikin ɗariƙanmu mu daga cikin 'yan ɗariƙanmu daga cikin yan ɗariƙan namu wanda ya shiga ciki to ne yake da wannan izini cikin salatul fati da har za ka samu wannan ladan wannan cikin addurratul kharida juz'i na hudu gashi cikin shafi na ɗari biyu da goma sha takwas wa duk wanda ya ƙudurce daga zancen Allah take wallahi ya kafirta wannan shine magana gaskiya kaga inda suka ce wai wannan falalar ba ta samuwa sai dai da izini daga shehu tijjani kai tsaye ko kuma da wasita aka ce kuma ma'a sharuɗin li'itiƙadi tare da sharaɗin ƙudurcewa sai ka ƙudurce ai i'tiqadul musalli biha ala nabiyyi annaha ai alfaridatu wa hiya salatul fati lima ugulika fi sa'ifatin minan Nuri, sai ka yadda a cikin takarda haske aka zo da ita al'azali unzilat maktubatan aka saukar da ita da alƙalamin ƙudura ba ta daga cikin wallafawar zaidu ko amuru bal dai bari dai ga inda aka samu ta bal bari dai hiya min kalamihi subhanahu wa ta'ala wai daga zancen Allah aka samu ta sai ka udurce kai kai aka ce ma mallam ya ataki duk wanda bai kudurce ba anna amin kalamin layi cewa daga zancen Allah take in baka yadda ba to la yasihu law sawabul mazkuru fiha ba ka da ladan da aka faɗi cikin ta in baka kudurce wa duk wanda ya kudurce to kafiri ne wannan shi ne gashi shi yasa za mu buɗe layi wannan shi ne gashi an haska dole sai muna haska musu dole sai muna haska musu ku yi haƙuri dole sai muna haska musu saboda yawanci jahilai ne wallahi idan mun faɗi in mun faɗi ba sa yadda in mun faɗi ba sa yadda ba jawahirul ma'ani bane addurratul kharida ne sharhi na al-yaqutatul farida kuma ban ce kowa kafiri ba duk wanda ya kudurce wannan kafiri ne duk wanda ya kudurce kafiri ne kaga ya ce ai duk wanda ya kudurce eh. ya ce sai ka yadda cewa daga zancen Allah take ka kudurce yace mallam ya duk wanda bai kudurce ba annaha min kalamin layi cewa daga zancen Allah take la yasihhu lahu thawabul mazkuru fiha ladan da aka ambata a cikinta ba shi da shi ba zai samu ba sai ka ƙudurce nan kuma mun yi magana cikin wannan littafin al-mu'taqad as wa al-wajib ala kulli muslim i'tiqadu cewa wal kufru yaqa'u bi qawlin kufri kafirci yana afkuwa da magana ta kafirci laisa fi khilafun mu'tabarun wanda babu sabani abin lura ciki wa kaza bi fi'ilin hakan nan kafirci yakan afku ta hanyar aikata aikin kafirci wa kaza bi itiqadin hakan nan kafirci yakan afku ta hanyar kudurce kafirci kaga dan haka duk wanda ya kudurce wannan daga zancen Allah take wallahi ya kafirta wannan shine magana zancen Allah cikin alkur'ani ake samunsa ko cikin hadisan manzan Allah kaga wa'annan mutanen shi yasa na ce lamarin salatul fati lamari ne na aƙida sa'annan shewun ya ce in ba su ba babu mai izini ba mai bayar da izini cikin salatul fati shi yasa kai jahili da ka ɗauke ta a titi kake yi shirme kake yi e, eh, bu za ma amfani ba shirme kake yi Allah isa mu dace shi yasa wannan zamu ta tona muku asiri zamu ta tona musu asiri wannan shine maganar gaskiya zan sa layi amma ta whatsapp kawai ake kira e, ta whatsapp za a yi kira kawai e, ta whatsapp kawai da Allah e, ta whatsapp kawai ake kira ta whatsapp kawai ake kira Allah ya ku Allah isa ku gane Allah shirye su Allah isa su gane gashi nan mun da ya haska in kuma wani ya kai ya zo ya bugo ya ce ba haka wala wannan kafirci eh, ba za ka samu lada ba sai ka yadda ka ƙudurce daga zancen Allah take hmm. sai ka yadda daga zancen Allah take sannan za ka samu ladan kuma ya faɗi ya ce in ba su ba babu mai ba da izini cikinta ba za ka samu ba sai an ma izini kaka ganta a titi ka ringa yi wai ai ka ji ana faɗin falala duk wanda ya yi ta zai samu falala kaza kawai ka tsince ta a titi babu izini eh, babu izini sai ka sami izini sannan wannan ladan da ke giftawa za ka samu kuma ba mai izini in ba ɗan tijjaniya ba duk wanda ya ba da izini bai ba sai dai ɗan ɗarikar tijjaniya gashi kuma cikin littafi yanzu dan Allah a ce sai an baka izini bayan ba da izinin sannan sai ka ƙudurce ka sa a ranka cewa daga zancen Allah take yaya aka ta zamanto daga zancen Allah ta yaya daman ana samo zancen Allah daga wani manzan Allah kuma a shari'anta daga wani manzan Allah wannan ne ba sa so mu ringa karantuwa kuma wallahi sai mun karanto kuma duk wanda ya kudurce wannan kafiri ne wannan shine magana ta gaskiya duk wanda ya kudurce wannan kafiri ne in kuma bai kafirta ba ku bugo ga na azumi ga littafin kuma na ji wani jahili ya ce ai babu wajen na ji wani jahili ya ce babu wajen ga littafin yasa har yanzu ban ga wanda ya bugo ba ga numban zan sa numba <coughs> gashi nan nasa assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh akar makallau na malam muhammad muna jin ka malam muhammad saudiya oh, muhammad saudiya da riyad na muna jin ka malam muhammad a karmakan lahu ina maka fatan alkhairi da fatan yarin lafiya da imani da yi da ikilasi Allah ya amsa mana dukkan wannan karatu da kuke Allah ya mana haka malam Muhammad wato wato malam wato wannan abubuwa nasu mm. wallahi tamkar yahudawa haka suke yahudawa dai ana kallo da kuma irin shi'a na taƙiya na irin abubuwansu mm. ga ba zahiri suna yin shi a aikace gashi a littafinsu kuru-kuru wai kuma mutanen nan su zo suna deny yanzu kamar yadda shi wancan eh, mai bokancan mai naɗin mahaukatan nan wanda ya je ɗauko ɗan uwansa aka ce mushi karatu yana cikin littafi kaza kana ji kana kallo ba ya je ya dinga ɗaukan kyamara kawai sai mutum ya ci tuwon shi da furashi ya koshi ya je ɗau kyamara yana sa yana ta borin kunya yana ta rantsuwa ya ɗauki littafi ya kinkima a kan shi wai ya rantse babu a ciki yanzu tun daga ranar da ake ta sakawa ana ta nuna karatun nan ga shi a cikin littafi ga abun nan amma wai har yanzu mutanen nan ka gani ba za su iya zuwa sai a likitan mahaukata ya ba mu magani ba ba za su taba karba ba kuma yanzu wallahi tallahi ina tabbatar maka malam wannan allurar da kake yi ta ta likitan mahaukata ba iyakacinta za a tsaya ba saboda hatta hatta mu wasu daga cikin mu wanda ba su fahimtar karatu ahlus sunna din suna cin dunduniyar kasa suna ba su karfin gwiwa ba ya kamata duka a ɗibi alluran nan a yi ta kawai wanda duk can mai uwa da wabi duk wanda Allah ya haska shi kawai ka danna masa mai batir talatin ko mai batir hamsin ah, kawai don a ci gaba da karatu. In Allah yadda malam. San zuciya ne nasu, san zuciya ga abu a zahiri kuma su ki karba. Allah shirye su. To da Allah Allah ya taimaka muku malam, Allah ya sa Allah ya kara muku lafiya da imani da yi da ikilasi. Wanda ya salam malam Muhammad Kana na ta ka gama kuma. to mutum ɗaya ne ya bugu assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na'am kowa da muke magana barkar haka kana magana da Umar Faruk ne daga Yobe State. na Umar Faruk daga Yobe muna muna gaisuwa muna mika muna godiya muna fatan alkhairi ga dukkan suka da suke bayarwa malam na sani wallahi <laughs> mutanen da ba za su suke zuwa da yi karewa insha Allah eh, in ko wani zai zo to zai zo maka ne da jahilci kada ka saurare shi mu shawara ce gare ka ba matsala insha Allah sannan kuma ba manyan bane eh, sannan eh, manyan ma ba su bugo malam ai ba su san maganin yanzu sun sani kana ba su amma suna zage ka ba su iya yadda su zo su karbi wannan maganin ba <laughs> sun kusa su zauna a cikin jahilci ka addu'a dai muke musu Allah ya shiryar da su amin Allah ya sa su gane Allah ya sa su gane sannan kuma malam akwai ba a cikin wannan maulidi ba ne wani batu ne na wani yana magana ikirari akan cewa wai me eh, yasa in dari na na'am kai eh, yan izala suke eh, bayani a kan littattafan shekudan ɗarika. to ina ganin ɗan wani na sauke ka saboda ina mahimmanta topic ɗan uwa ya haƙuri ya haƙuri ina mahimmanta topic a yanzu in muka tashi da natija guda ɗaya shine cewa duk wanda bai yarda daga zancen Allah take ba bare samu lada ba to wanda ya yadda daga zancen Allah take ya kafirta in ka yadda salatul fati daga zancen Allah take to ka kafirta kuma za ka ga akwai wani tukka da warwara ina da wani bidiyo da Sheikh Sharif sali ya ce wai asalinta ta Sayyidina Ali ce ni abin nasu yana ɗauran kai haka kuma ɗabi'a ɓata take eh za ka ga saɓani wancan ya ci saboda rajaman bilghaibi ne ba wai shari'a ba ce ballantana kawai an tsara ta an shirya ta kai kawai ɗaukowa za ka yi kafai faɗi bata ne hanya ne na shaidan sai kaga wancan ya ce kaza wancan ya ce kaza wancan kaga kawai babu wani zance ɗaya wanda za a dogara a kansa kowa camki in camka kawai yake yi assalamu alaikum kowa shek sharif sale ya ce asalinta daga sayyidina ali take ina da shi insha Allah zan danna ina da shi kuwa to haka za ka ga abin nasu haka to kaji anan kuma daga zancen Allah take hmm. Allah ya samu dace shi karan kansa Sheikh Sharif Sale fahimta yi in yace daga zancen Allah take to ba karamin al'amari bane ku ya hakuri ina jin ko wannan ne da yayi tasmimi ya tsaya akan lalle a ba wannan bane ina jin ma yake to ka karanta musu qur'ani kai musu su yi ba ya ba wannan bane ku ya hakuri da Allah a zai zama bid'a idan annabi ku ya hakuri ina jin ina da shi wallahi abin da ya ce shi kuma ya ce daga sayyidina ali take eh, daga sayyidina ali za mu gani ko wannan da abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ga wani yana kira assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am masha Allah Allah ya saka maka da alheri ya malam amin kai ma Allah ya saka ma da alheri amin amin amin Allah muna jin karatuttukan ka wallahi mun gode ma Allah da ya baka mu wallahi Allah ya To, amma su suna tsoron su kai ji suna jin tsoron ka ne malam. Kagan yawanci in ka yi program, in ka yi program, yawanci yan tijjaniya nan balle a fi kamar yi eh, ya sunan shi, ya sunan yaron ga mai baro tanga. Ba za su buga ba, ba za su kira ba. Su tsoron ka suke ji ne, sun san kamar sun zo ba hanya. Eh, ina ganin sa yana zage-zage a a kwamen ai. Ai jahili ne. kuma kuma na fahimci jahilcin nasa ya hada da hauka ma ku ya uri da Allah ina so ne ah, ah, umar a akwai akwai wanda sun aka tambaya malam akan cewa wai hujjan wa'annan masu sabon addini na cewa Allah ya rawar guri nan wai sun ce wai ba wannan ba ne ku ya ƙuri ina dai da shi alamai wani lokaci wa ba wannan ba ne ibnu taymiya kansa da aka tambaye ba wannan ba ne ku ya ƙuri ina da shi ne ibnu taymiya kansa da aka tambaye nan inda Sheikh Sharif Sale yake wa Ibn taimiyya kage ne inda yake masa kage ne mun sa shi kuma mun yi tahaddi mun wuce wajen har yanzu ba amsa eh. wannan dai shi ne ina ganin mutum biyu ne suka yi kira mutum biyu ne suka yi kira mutum biyu ne suka yi kira mutum biyu ne suka yi kira wannan shine zancen gaskiya a ce wai sai ka kudurce ka yadda daga zancen Allah take ta yaya aka yi ta zamanto daga zancen Allah salatul fati kuma ba ta hanyar manzon Allah ba daga zancen Allah sannan zaka samu lada assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kita kata an wani lafiya ya iyali ya kokari eh to malam gaskiya na farko dai abin da za a ci eh, sai dai dole kawai addu'a kukan zamu rinka muku kullum ko da yaushe wallahi Allah ya kare ku kuma Allah ya kara muku kokari da kwazo Allah ya kare ku kuma da sharrin shaidan saboda wannan aiki da aka taso gaskiya dole za a rinka samun kalubale ko ta ko ina daga gida da waje eh, saboda akwai wanda ma na ji suna ta cewa wai ana raddi ana waye ana menene to yanzu don girman Allah idan ba a yi raddin irin waɗannan abubuwan ba to me za a yi. Okay, akwai wanda ana raddi. eh akwai wanda suke cewa ana raddi an cika raddi kaza kaza ni kuma wallahi tallahi ban ga amfanin wani karatu ba yanzu in dai za a bar waɗannan mutanen suna irin wannan abu to babu amfanin karatu eh kana ji masu cewa ana raddin nan ana raddin nan wallahi su ma basu fahimci sunnan ba mun gaya ma zahiri kowa ya faɗi wallahi basu fahimce ta ba eh ko kuma in sun fahimce ta dai gaskiya akwai wani abu da suke samu ta ɗaya bangaren tun da na ce ma ba su fahimta ba ka bai shi a ba su fahimta ba nan malam rabiu ai in mutum ya fahimci sunan. fahimta ma na hakika to ai ba zai yadda ya fifita abin duniya a kanta ba sam eh, ko da a ce wannan ma wallahi ma kuma ina ganin ta nau'i biyu ne ta nau'in jahilci ba su ma fahimce ta hakikaninta ba ai duk wata ibada akan gina ta ne akan tauhidi yanzu in ka tafi kana koyar da alwala kana koyar da sallah wanda ke sallar a zuciyarsa gashi an kawo masa wani abu an ce daga zancen Allah yake sai ya kudirce ya sa shi ya zamanto aƙida kuma wannan abin kafirci ne yanzu ya ƙudurce abin kafirci yana ta sallah kuma san baka haska masa ka nuna masa a'a wani magana ba daga Allah ba ba daga manzon Allah ba a ce kuma zancen Allah ne shine sharaɗin ba da lada a ciki kai baka koyar da shi ba baka haska masa ba ya tafi yana zuwa yana ta sallah to ya sallah za ta yi amfani ai awwalu ma yajibu alal mukallafi tashihu imanihi ne farkon abin da ke waje ba kafin ma sallah da azumi da zakka da hajji akwai tashihul iman to mu shi muke yi shi yasa jahilci ne da rashin fahimtar sunan ma kenan mutum ya san wa yake bautawa sosai kuwa sannan ya san ta wajen wa ake karɓar saƙo waye manzansa kaga yanzu nan duk wanda ya yadda cewa wannan daga zancen Allah take eh, daga zancen Allah take duk wanda ya yadda kuma ba daga manzan Allah ba to kaga ya samu manzo biyu kenan eh. eh ya samu manzo biyu kenan tunda ga wani zancen Allah ba daga manzan Allah ba kuma kaga tun dafa in aka yadda aka samu manzo biyu nan wani can ma zai kara lallabowa ya ce shi ma manzan ne saboda wannan manzan ya daga tijjaniya can an jima ga wani ya lallabo tun da an karɓi na tijjaniya su ma dole a karɓi nasu sosai ai can ma kaga ga wani labo gaba ɗaya sai addinin musuluncin ya ɓace illa illa bude hanya ɓata kenan ai awan igiya ce babu limit ai dan in ka zargi wani me yasa ya kara to kai wa ce kai ka ƙirƙiro na'am kowa sai dinga kowa a eh. ah, ah, to yanzu malam akwai wani abu da na fahimta wannan magana da kai kenan kenan abin da yasa kenan zai yi wuya ka ga dan bid'a ya tsara dan bidiya yana cewa a ina ka samu wannan abin da kake addini yaya zai tambaye shi shi wa ce shi ma yayi to ai ba zai tambaye shi ba saboda da shi da shi duk ba inda aka samu da nasa da yake da na wancan duk ba inda aka samu kenan ya ce a ina ka samo salatul fati shi ma can sai ce a ina ka samo buga bandiri kuna tsalle da kafa daya sosai kuwa ai babu inkari ai ya za su yi wa su inkari Khadija wato malam akwai wani abu da malam Jafar ya taba faɗa abin ya bani mamaki har yanzu na rasa an rasa kuma yadda za a karya abu a karya wannan magana ta malam Jafar wallahi ga su kuma sun san magana amma sai aka tsallake ta wato cewa idan gaskiya wa'annan suke wa'annan mutanen gobe da safe mu ji a gidan kadiriya ana salatul fati sannan a gidan dijaniya kuma a jara kaɗan bandiri har yau ba an kasa yin wannan abu malam kai baka ji abin da muka karanto cikin littafi ba babu wanda ke ba da izini a yi salatul fati in ba ɗin ɗariƙar tijjaniya ba gashi mun karanto cikin littafinsu su kaɗai suke ma izini ka samu wannan ladan in kuma kai ba abin da za ka samu na wannan ladan nan in dai kai ba ɗan tijjaniya ne ya ma izini ba eh. shi yasa duk jama'a gari da suka nace masa suke ta yi aikin baban giwa suke yi aikin banza suke yi sosai san ba su amfana ba to yanzu malam mutanen nan fa da suke fasara ta fatifa ba su san wannan abun ba fa wallahi gani suke kawai su suna cin bulus ne yanzu wancan jahilin da na hasko wannan baitin ba cewa ya ringa babu ba kuma gashi a gaban shi <laughs> ka san ni abin da yake ba bani mamaki ka san wallahi mutanen nan ba ni ina ganin kamar ana dan wannan ba saboda tana iya yiwa bai gani ba fa a za ta iya to ai ba karatu suke ba wallahi jahilai ne <laughs> ai ba karatu suke ne. ai kaman wancan kaman wancan ah, wancan sabon wali ne ai me wali wali kifadi wali kifadi ba da ya zo ya faɗa abu da bakin shi kuma ya zo ya kare ta kanshi mutane kuma aka zo aka sai wallahi malami sai in rasa kan wa'annan mutanen yawai suke wai addini kuma aka kai billahi lazi addinin mutanen nan ko a fim din indiya ba za ka gane shi ba shek ai mutanen kila ma baka gama sanin su bane akwai wani na ga yana ta kira ta yu dan dariƙan ne sa'in dauke to to shikenan malam a dauke shi a dauke shi a dauke shi assalamu alaikum wa alaikum Na ga wani yana ta kira dai assalamu alaikum ah na dauke shi tuya wannan wannan shine abin da yake ciki wani nan tsayin kiran ka har kiran su nake yi in kai kira da Allah in banda daba TV da al da alkanawi ina ne in kai kira ake kiranka ina ne in kai kira ake kiranka da Allah wallahi jahilan nan sun sun sun sha su sauke ni wallahi kai har babu su suka gaya wa in dai ni na bugo kada a ɗauka hadda wajewa suke idan za su yi shiri idan alkanawi ya bugo kada a ɗauka wallahi eh, to gashi ina kiran ka kuma akwai wani wanda ya ta kira gashi ina kiransa yanzu kuma tana ringin gashi wallahi ni bin su nake amma su ba sa biyo ni ni na rasa me yasa to ga wani nan assalamu alaikum Amina alaikum salam wa rahmatullah. Na'am da wa muke magana? Ina magana da Tahir Usman daga nan kasar Libya. To malam Tahir Usman daga Libya muna jin ka. Ina gaida alkanawi ina ba da gaisuwa sosai. To ni ma ina gaishe ka ina baka gaisuwa sosai. Allah ya taimaka wa Ubangiji Allah ta yako ayyukan da kuke yi. Amin amin amin kuma Allah ya muku jagoranci a naku. Na muna jin ka malam Tahiru. Hamisu ba wallahi kawai na bugu don mu gaisa dai kawai. Sannan ma ka yi program na ta kira mu gaisa ba samu ba to yanzu kuma an yi sa na samu. Wallahi na gode Allah ya saka da alkhairi. Wallahi muna jinjina muku aikin da kuke muna jin daɗin sosai Ubangiji Allah saka da alheri. Amin amin amin malam ɗayiru kuma Allah ya saka muku da alheri. Muna jin daɗin abin da kuke sosai muna jin daɗin abin da kuke. Saboda abin da kuke gaskiya na taimaka mu. Eh insha Allah. Allah ya sa mu dace amin mun gode wallahi ya taimaka mu saboda akwai akwai dalilai guda biyu akwai za ga malaman mu masu karantarwa a masallaci za su karanta hmm. za a samu su su su fata karatun su a zamani hmm. ko kuma za ku zo ku hudu mana can da yasa suka bata karatu hmm. kaga wannan abin yana kara mana karin gwiwa wani ya yi karatu mun ji daɗi wani ya zo ya fata karatun shi to ku kuma kun zo kun yi hushin baki akan abin da suke yi hakan yana karfafa mu gwiwa gaskiya gaskiya ne wallahi abin yana karfafa mu guda. dan sau tari yanzu aka ce malaman mu duk karatun da suka yi sai an zo an ce ba daidai bane sai an zo an ce ba su iya ba kaza kaza hmm. dole akwai wata manufa to ku kuke hudu mu manufar ta mutanen wani suke suna bata karatun malaman mu kamar a ce marigayi albani marigayi malam jafar a ce wa'annan ba su yi wata gudunmuwa a komi haka kawai rayuwar su ta tafi kawai shi kenan babu wani abu da za su amfana da shi ko da kaɗan bai yiwuwa gaskiya Allah ya samu dace Allah ya shirye su ɗan uwa. wallahi zai yi ba dole ne da wata manufa dai wanda ake so a bata karatun su da wani abin sauran su to wanda yake so ya bata ku dole yana da manufa to ku kuna hudu mun wasu kuna hudu abubuwan dalilin da yasa suke wasu abubuwan to kaga wannan ai kuna taimaka sosai gaskiya kuna karawa wata da'awar karhi kuma kuna rusa su amin Allah ya saka da alkhairi ga wani nan shi yake ta kira afwan zamu muna godiya amin amin ba da mu assalamu alaikum wa alaikum assalam Na'am, da wa muke magana dan uwa? Kana magana da wani ka ne daga Taraba State. To, Malam Muhammad Sani ina jin ka. Muna jin ka daga Taraba. Masha Allah. Ya ba da magani, na ga magani yana tafiya kiliya. Eh gaskiya ne to. Eh, na ga dai Ni mutanen nan ne malam ban san ban san wani irin tunani na cikin kwakwalen su ba. Eh tunanin bata ne da nake. mutane yan dari kunnan mana malam duk wani abu da aka ce na addini ne sai sun kawo wata shubuha shubuha sun dora a kai hmm. annabawan Allah ta kaf da Allah ya turo su duka Allah ya turo su ne akan su jaddada tauhidi hmm. a bi Allah daya a yau Allah biyayya amma su komai sai sun nemi abin da za su jingina wa shehunan sunan ina rasa menene riban su akan wannan al'amarin girmama shehu to ai ina ganin kamar duk wani abu duk wani malami daga dariƙa izala shi a kamata ya ce malaman mu sun dora mu akan mu bi manzon Allah shi kuma manzon Allah biyar da mu yanda za mu je wajen ubangiji salin alin amma su sun fi so kullum a ce shehunan su ne suke yi ba annabi ba a gaskiya ne shi yasa zaka ga gashi ma sun kawo wani abu sun ce nan daga Allah aka same shi amma ba ta hanyar kuma wallahi ba daga Allah bane malam wallahi tallahi ba daga Allah bane in dai daga Allah ne kamata ya same shi a cikin Qur'ani ko hadisin manzo Allah eh to wannan nan daga shi ne aka same shi ta ubangiji Allah sa mu gane gaskiya ce gaskiya ce ya ba mu ikon binta ya ba mu ikon gujewa ƙarya kuma duk inda muka ƙarya Allah sa kar mu bita kar mu san zukatan mu ubangiji Allah ya ƙara dafa Allah ƙara haskaka muku ilimin ku Allah ya saka da alkhairi to akwai wani wanda yake kira eh, da Allah ku daina sauraron masu zagi ku daina sauraron masu zagi eh, akwai wani shehu shehu harisu ajos na fahimci saƙona ya kai eh, saƙona ya kai wajenka shehu harisu amma ba ka da ɗalibai wanda za su iya min raddi kan abin ana na ji kuma ka koma kana wani batu assalamu alaikum na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah ya sheikh na'am dan wadawa muke magana kuna kana magana da basir ilyas ikara albani ikara daga ibadan ok akara mukallahu kai kai kira na ɗazu yau eh, a yanzu ma ka kira hayyaka allah ni ne haka yake shi to insha allah na kira dai in yi karin godiya kuma duk da ban saurari darasi ba daga farko don ban daɗe da hawa ba. Allah Ubangiji ya kara muku kwarin gwiwa. Amin amin amin mun gode mun gode. Allah ya sanya a mizani Allah ya sanya a mizani. Amin kuma Allah ya muku jagora mun gode. kuma Allah kuma Allah ya Sheikh. Assalamu alaikum bari mu ba. Alaikum assalam wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Alkanawi. Na'am, barka da zuwa. Barka da Sheikh. Eh, kana tare da Yushau Bamba Sheikh Alkanawi. Malam Yushau barka da zuwa. Barka ka da Alkanawi. Na'am. Eh, ga karatu ya aika kaga tunna zunna ta nace bari mu dan rika mu gani ko wani dan bidiya bugu ya zo ya kwashe durat kharida. to na ji to na ga wasu kaman guda biyu suna nan dai suna ta zagi maimakon su kira daya daga cikin jahilan ka ko me shi zo ya fabe su to na ga kawai dai zagi yake yana masu maula to ko da yake na ce musu ko suna mutuwa shi an taimaka ma markazin tauhid domin bakin cikin su kenan <laughs> Allah ya sa mu da Koda sura ta kansu sha taimaka, insha Allah. Ka eh, san wani abu? Na'am Sheikh. Wallahi su suke yada mana markazin tauhid. Ina ganin in su jahilai suna posting. Eh, wallahi su ne suke yada shi ba. Kala da ba kokari na ba shi kankano ai ai Ilyasu Idris bai sa nan ba amma kar da dan bidiya ya zana yau ba Maulani to gaba da shi sa nan na nace to kaga ka taimaka ka tuna muna kiran. <laughs> wallahi kuwa eh da kuma an manta ni da gaske fa amma yana fadi no she kan maganar shi no ne aka aika na ce mishi to ni bakin ciki ko za ka mutu shi an taimaka shi mun taimaka wa markazi tauhid bi izinin lahi ta'ala sai ka alkana ka gani wato program da kai yonga wallahi yau kaman bakwai biyu kenan nayi wani ko bakwai uku kenan nayi wani video mm. na mishi title ne ce al shewunan yan tarika sun jahilci tarikan wala kuma shek alkarawi magana wannan magana kuma gaskiya ne a ah. ah, gaskiya domin kaga karatun da kai yonga kaga yanzu aka raka samu wani daga cikin taliban tarika kai ko wani babba ma mai shekara sama da hamsin shi ce kamar eh akwai kuska amma su suna duban eh zaran ababen da ake yi ni ba wai ta kan da abin ya zo ba to gashi kuma an ce in baka kudurta wannan abu ya zo min babul gaibi ba in kai ma baka da lada in baka kudurta kuma Allah ni yayi wayin shi direct zuwa ga shi ko ba turu ba bigair wasita hmm. baka da lada to yamma kuma zaka samu ko malami ko talibi wani ma ya ce kai amma kuma bai san wanga sharti ba wata kenan shekara kana inda zai shekara hamsin cikin rayuwar shi yana yin tarihi bai da lada eh gaskiya ne in dai bai kudurce ba sai ya yadda Allah ne ya salatul fati daga Allah take shine zai samu wannan ladan kuma ya yadda da wannan sharutan da shehu ya kafa kan wannan eh, eh, sharutan dole ne ya yadda da shi dole ne ya saba da da shari'ar addinin musulunci eh ai kana yadda da wannan sharudan ka kafirta wallahi na yi na ce ni abin da na fahimci mm. na ce shegunan tarika da kansu ba su fahimci ma tarikan ba saboda shi kadan su ne suka fahimci wannan ababa kawai suka ce eh mun yada ba mu da dalili amma mun bi in ma rami za shiga mu duka mu shiga da shi Allah ɗaya ya ceto bayi shi kalkanawi. Amin amin amin Allah ya mana. Sannan sannan magana magana na karshe shi kalkanawi wato game da batun irin naga wani yayi magana ina ma gode mishi wani kola ya kira yana cewa batun wa ka samu su suna cewa barraji wala shek alkanawi rashin sanin wato maksudin ma kan da shari'a ya zo da kan da ya saya da kan da ake gudanar da shi ne kamar kan da ya faɗi yau na ka samu malumman mu in dai ba wani jahili ya zo ya yi magana ya soki sunna ba yanzu misali shek alkanawi na shi masallaci ana karantar da ni usulul fiki ko kawaidul fikiya ko ko ana karantar da ni riyadus salin ko bulugul mara to mi dai so in wani munasaba bai zo ba bai yi da aka dai kawai da ana cikin karantar da kai riyadu da shi a shigar raddi aka dai dole sai wani ya zo ya soki wani abu daga cikin karantarwan addini sai wani kuma zai doki dauki to yau wani awan da dan yinga awa da yanda dan yinga dan fito da ababa ne wanda wani dan bid'a ya yi domin wani abu ya karya shari'an addinin musulunci to amma shan rasa na ga mutane yake ana ce matashi wabe yau shi bai fahimci maksudi yin irin wadan garanti ba amma ka ce kamar a karantarwa to ai wanga shi ma karantarwa ne kuma wurin ma zai bar ma wani ayan ma da ya kwanta maka ya zo hankalinka wannan ne zai bar wani hadisin da ya kwanta maka ya zo hankalinka kama fahimce shi ka duba kan da mutane ko na magabata suka yi bayanin waɗannan hadisai da ayoyi na malam yushau shi kalkarawi ka ganni ka sani kai ma wato na yi cakuɗa eh, da malama kuma akwai abubuwan da ni na san su ko da kai wanda kake social media baka sani ba wallahi wani hagga Allah yana suka ne don ba zai iya ba wallahi ƙila yana da rauni wajen yin in ya zo zai yi za a samu matsala to ƙila da ya ga wane yana yi wa'insu suna fahimta to ya za a yi soki abin saboda kada kada shi a hango gazawarsa da rauninsa shi duk nan jama'a kana ji fa shi yasa Allah ya yi hikima da Allah ya bawa kansa sanin abin da ke zukatan al'umma wallahi da haka kada wai kaga kowa ya zo ya sa kyamara ya ma za yi ba sun raddin ma bai sani ba ko da ko wani wani ma a'a eh ya ce shi yana karanta ta amma ya ma za yi ba su ayi a mai da martanin ma bai ma san wannan kaifiya ba a wannan shi ne abin da yake faruwa shi yasa to tun da shi bize. wani kuma kana ji ka san abin wani kuma kana ji wani kuma yana da karatun amma kuma da yake malaka ne Allah ke bayarwa ba wai karatu bane kawai dole eh, ba kara wani bu zai iya ba to tunda bu zai iya ba tsaya ya soki abin shi ma kaga ina jin ina jin wani tsaya ka ji tsaya ka ji wani abu tsaya ka ji wani abu tsaya ka ji wani abu kaga wannan littafin al-mu'taqad as-sahih al-wajib ala kulli muslim i'tiqaduhu dan tsaya kan layi na dan karanta dan wata gaba ina jin wani yana magana dangane da irin tattaunawa da ake yi irin tattaunawa da ake ai kaza wai ba aqida sunna ne kaza kaza ai kaza tsaya in dan karanto cikin wannan littafin eh tsaya in karanto da Allah tsaya eh, eh. kan layi amma sai ka dan yi shiru da Allah tsaya in karanto ka ji eh tsaya ka ji tsaya in sama tsaya in sa saboda kowa ya ringa ganin inda zan karanto eh dan ya haƙuri na sa saboda kowa ya ringa ganin inda zan karanto dan ya haƙuri saboda dan naji akwai wanda yake bayanin to kaga nan nan ya kamata kaga littafin al-mu'taqad as-sahihu al-wajibu ala kulli muslim i'tiqaduhu ka ganshi to tsaya eh, to tsaya ka gani kaga inda topic yayi guda su sukutun guda yace annahayu anil jidali fid dini hani ga barin jidali a cikin addini kaga wannan shine aslu sai ya ce wa ha ahli sunnati wal jama'ati an jidali wal khusumati fi dini id kada hazzara nabi sallallahu alaihi wa sallama min zalika ya ce ahli sunna suna hana yin jidali da kuma khusuma a cikin addini saboda haƙiƙa manzan Allah ya hana sai ya ce fa fi an nabi sallama annahu qala a cikin bukhari da muslim daga annabi sallama ya ce iqra'ul qur'ana ma atalafat alayhi qulubukum fa idha ikhtalaftum faqumu anhu wa fil musnad wa gashi nan wa sunan ibn maja wa asluhu fi sahih muslim an abdullahi bin amr anna nabi sallama kharaja wa hum yahtasimuna fil qadari har dai zuwa karshe da ya kawo kaga littafin a cikin al-mu'taqad as-sahih kaga al-wajibu ala kulli muslim i'tiqaduhu in ka zo daga nan kaga topic din da ya kawo annahyu adal jilal fi dini kaga da ya kawo cikin shafi na 61 ya kawo nusus wa'anda suke nuni akan wato hana khusuma husuma a cikin addini bayan ya kawo sai ya kawo zancen imam ahmad gashi kalar imam ahmad usul sunnati inda na tamassuku bima kana alayhi ashabur rasuli wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'i wa kullu bid'atin fahiya dalalatun yace wa tarkul khusumati wal julusu ma'a ashabil ahwa'i wa tarkul mira'i wal jidali wal khusumati fid dini wannan imam ahmad ya faɗi to da ya gama kawo nusus ɗin sai ya ce wa kullu zalika fil jidali bil batili dukkanin wa'annan nusus ɗin wa'anda ake hana cewa banda jidali banda mira banda khusumat ya ce to dukkanin wannan fil jidali bil batili yana cikin jayayya ne ga ƙarya kana jayayya da ƙarya don ka tabbatar da ƙarya ya ce awil jidali fil ba da ma ta bayyana ko mutum ya tsaya yana jayayya da gaskiya bayan ta bayyana ya ce awul jidali fi ma la alamul muhajju ko kuma jayayya cikin abin da kai da kake jayayya ma baka san ma cikin ma ma kake jayayya ba ya ce awul jidali fil mutashabihi min Alƙur'ani ko kuma jayayya cikin almutashabih na daga alqur'ani yace awul jidali bi ghairi niyyatin salihatin ko kuma jayayya ba da kyakkyawan niyya ba dukkanin wa'ancan hadisan sai ce wani awi zalika da makamancin aka sai ce amma iza jidalu ya yace amma idan jayayya ya kasance li izharil haqqi wa bayanihi dan a bayyana gaskiya ne yi bayanin sa min alimin daga masani lahu niyyatun sali'atun yana da kyakkyawan niyya sannan multazimin multazimin bil adabi yana mai lazimtar ladabi sai ya ce fazalika mimma yuhmadu to hakan yana daga abin da ake yabo yace qala Allah ta'ala Allah yace ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana sai Allah ya ce wajadiluhum billati hiya ahsan kaga wajadiluhum kai jayayya da su kai jidali da su wajadiluhum billati hiya ahsan da hanya mafi kyau wa qala ta'ala Allah ya ce wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan kaga an yi istisna'i kenan ayi amma billati hiya ahsan wa qala ta'ala Allah ya ce qalu ya nuhu qad na fa aksarta na fa atina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin wannan mutanen annabi nuhu ne suke cewa kayi jayayya da mu kayi jidali da mu kayi musu da mu ka ma yawaita ma annabin Allah suke gaya wa aka sai malam ya ce wa akhbara ta'ala an muhajjati ibrahim alayhi salatu wassalam Allah ya bamu labarin jayayya da annabi ibrahim yayi da mutanensa ma'a qaumihi wa Musa da annabi Musa alayhi salatu wassalam ma'a fir'auna tare da fir'auna yace wa fi sunnati zikiru mahajjati adama wa Musa alayhi salatu wassalam a cikin sunna cikin hadisi jayayya ta annabi Musa da annabi Adam hadisi ne ingantacce sai yace wa nuqila an salafi salihi munazaratun kasiratun yace an ciro munazara tattaunawa muqabala daga as salih magabata na kwarai sai ce wa kullu ha dukkanin wannan tattaunawar muƙabalolin nan minal jidalil mahamudi kaga yana daga cikin jayayya ne musu wanda yake abin yabo yace alladhi tawaffara fihi al-ilmu wan niyyatu wal mutaba'atu wa adabul munazarati wanda a cikinsa ilimi ya cika akwai ilimi sannan akwai niyya kyakkyawa don a bayyana gaskiya ne akwai mutaba'a ba wai dan a tabbatar da bid'a bane sa'annan akwai ladabi na tattaunawa to shi yasa wani ya zo ya ce wai ko kaza ai aƙida suna sunna kaza wato sai ga mutum yana magana uwa bai fahimci sunnar ba wanda topic ne haka yake a cikin addini a cikin usul na aƙidar ahal sunna wal jama'a kaga topic yayi annahyu anil jidal fid dini topic yayi to amma me wannan ana magana ne akan ka zo ba da kyakkyawan niyya ba akan ka da ilimi amma tattaunawa muƙabaloli magabata gashi an ciro da yawa sun yi shi yasa to kaga in mutum wato baya ajiye abubuwa inda ake ajiye su sai kaga ya zo ya rusa abin da yake akwai shi Allah ya samu dace kaga eh ahlus sunna suna hanawa me wani iri wani nau'i ahlu sunna suke hanawa ya kamata mutum ka bambance shin kowanne na'am nace ba ga imamu al-auza'i ma ya ce idza zahara al-bid'u bid'u wa lam yunkiruha ahlul ilmi sarat sunna aka yi fadi ah. to ta yaya za yi inkarin <coughs> Allah madaukakin sarki ya sa mu dace shi yasa to nan kaga kana ji ni abin da na fahimta kana ji Eh, eh abin da yake faruwa kamar yanda ai na gaya ma wato eh, masu yi jama'a wa'ensu wani ba zai iya ba ne don ba shi da malaka ta yin wani kuma yana da ilimi amma ba shi da malaka ta tattaunawa to tun da ba zai iya ba to tsaya a yi uwarta watsi kaga sai ya zo ya ajiye abubuwa ba a inda ya kamata a ajiye su ba saboda mai shi tun da ba zai iya ba to tsaya ya soki masu yi to nan kaga ana nan da awa ba kyau a ringa sa son zuciya a ciki eh wannan usul ne daga cikin usul na aqida ahlus sunna wal jamaa amma wanne ne amma eh amma wanne ne wanne ne aka hana Allah ya samu dace amin ya alamin eh ina ganin shikenan za mu tashi Allah ya ganar da mu amin amin assalamu